يخصمان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء كذبان يسأله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتموه لا تنظرون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاط فلا تنتصران الدهان فبأي آباء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقت منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai domin labarin da ya zo cikin hadisi labarin ne da ya kamata kowane musulmi ya san kamar yadda al'imam abdurrahman ibn manda ya rasuwa a hijira ta ɗari uku da fitin ya Shekara ta dubu da arba'in da biyu da kuma ta duniya ibn manda yana cikin malaman farko waɗanda suka rubuta littattafai na aƙida littattafai da suke karantar da mu aƙidar sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin ibn manda ana kiran تركت بقى الجهمية شافي نفسي ابن ماجه التي روي هذا الحديث عن عشرة من الصحابة وانا حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ده اكل هو يجوز تدبر الرسول كيف يكون وانا طبعا عنكم ائمة البلدان من اهل المشرق والمغرب daga nan ne malamai waɗanda suke gabacin duniya da waɗanda ke yammacin duniya suka ɗauko wannan hadisi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗannan sahabbai akwai abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa akwai bin Jabal akwai abu rafi'i maula rasulillah akwai abu Ubaidah bin jarrah akwai abu kuma zahiri sannan akwai ummu kufai matar ubay bin ka Allah ya kara musu ibn manda ya ce sahabban da suka rawaito wannan hadisi sun kai mutum kuma gaskiya ne riwaya ta zo cikin al-musnad na al-imam Ahmad bin Hanbal hadisi na 3480 da riwaya ta zo cikin sunan Tirmidhi الإمام الترمذي يكاو أن حديث يولد في بلوغ المنش ينا سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة صاد فيقول أن الإمام الترمذي يواري قبل فسر آية القرآن فسر الأحكام التي تتقبلها النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد بن حنبل الإمام الترمذي سوره حديث معاذ بن جبل mu'az ibn jabal yana cikin waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane ku waɗanda suka rawaito wannan hadisi daga Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'az ibn jabal ne ya ce ihku bika rasulullahi anna zaka da dakin an kula da su akwai wata rana da sahabbai sun haɗu a masallacin annabi sahabbai sun taho a asuba masallaci ya cika ana jiran annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya bada sallah sai aka samu shakki mu'azu bin jabal ya ce an samu jinkiri wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam bai fito sallar nan da wuri ba hatta kidna na tara a ainihin shan gari ya kusa waye rana har ma ta kusa fitowa sahabbai da kuma zaune cikin masallacin mu suna kira kuma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai samu damar fito mu'azu da jabalin ce fa faraka sari'a muna zaune sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito da sauri daga cikin gida rasulu da masallaci ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito sai aka tada ikamar sallah domin yadda bilal yake yi kenan bilal ba ya tada ikama sai ya hangi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gidan wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu a lokacin da aka tada ikamar sallah Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya taho ya bada sallah wa tajawwaza fi salati sai manzon Allah ya takaita sallah bai yi ta da tsawo yanda ya saba domin lokacin da ya fita wannan dalili ya sa malamai suke cewa idan mutum ya yi fi sallah ya zama su zai yi shi a ƙarshen lokaci to ya yi ƙoƙari ya gama sannan kafin lokacin ya fice shi ya dace wannan bai taɓa aukuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wa zakar wannan ma sallama da arabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallama an gama sallah kenan sai mazan Allah ya yi kira da wuri Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alama khafikum kun an ku zauna a sabonku kamar yadda kuka yi sallah kar wani ya tashi don haka sahabbai kowa sai zauna a inda aka yi sallah a wurin da ya tsaya a sahu inda aka gama sallah yana zaune annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada kowa ya tashi kowa ya zauna kaga babu wanda zai tashi kuma dama gashi an ga wani abin da ya faru wanda ba a taɓa ganin irin ba an tare an yi kiran sallah jama'a sun haɗu masallaci ga shi manzon Allah ya samu jinkirin fito saboda haka ana gama sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kowa ya zauna a cikin sa don haka jama'a suna sauraron menene bayanin da manzon Allah zai yi sun manta kala ilaina lokacin da manzon Allah ya ce kowa ya zauna a gurin da ya sallah bai riga ya ba sai da ya faɗa kowa yana zaune sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya juyo ya dubi sahabban da makara yanzu Allah ya ce amma in ni sabakati su kuma a basa ne an kun algada zan ba ku labarin abin da ya sa ba fito da muka abin da ya tsare ni a cikin gida abin da ya sa aka samu jikirin fitowa zan ba ku labari domin idan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ba da labari ba idan manzon Allah bai yi bayani ba daga wannan lokaci kuma ya tabbata sunnar manzon Allah saboda jama'a an yi musu umarni su yi koyi da annabi inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba to daga wannan lokaci sallar asuba ne za ta koma lokacin da manzon Allah ya yi shi ta manzon Allah ya ce kada kowa ya tashi kowa ya saboda zai yi bayani akwai dalilin da ya yasa aka yi jinkirin sallah a yau kada ku ɗauka sallar an mai da ita a yanzu lokacin da muka yi sallah a yanzu ne a akwai dalilin da ya sa ba fito da ruwa manzon Allah ya ce kowa ya zauna saboda zan yi wannan bayani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce mutum min al labarin da nake so in ba ku shi cikin dare na tashi saboda kiyamun layl saboda na fita cikin dare ga manzon Allah wajibi yin nafila mu gare mu wato sunna ce amma nafila cikin gare ga mazan Allah bare na ce mm. saboda umarni ne Allah madaukaki ya baki wa min zai ne fata hajjar nafilatan nafila sallar. Inda gare ya yi, to ka tashi ka yi nafila fatahajjat nafila sallar ka aka ce wannan kari ne na hukunci gare ka ba wai ana nufin nafila ce gare su ba ma'anar nafila nan ma'ana ce ta harshe na larabci wato in dare ya yi ka tashi ka sallah wannan sallah ƙarin hukunci ne a gare ka banda mabiya manzon Allah ya ce na tashi cikin dare na yi alwala bayan na gama alwala wa sallaitu ma kutira sai na yi na filin da Allah ya kaddara zai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bayanin nan da sahabbai su suna na yi alwala na yi na filin da dare gwargwadon abin da Allah ya yi zai ma kuddira ne wannan yasa malamai suka ce sallar dare ba ta da iyaka wato ba ta da mafi karancin abin da za ta yi idan mutum ne na gina raka a ya yi kiyamun dare wanda ya kara raka a kan nasa ya yi kiyamun dare da a ce akwai wani adadin da ya zama dole sai an kai gare shi babu shakka da mazan Allah ya amma sai ce fa tawabba'at wa sallaytu ma kuddira na tashi na yi alwala nan sallar da Allah ya kaddara zan yi ta ina ga matsalar nan na sai ya gari ya zama fi sanar a ƙarshen sallah kafin manzon Allah ya sallama sai ya gari ya zama shi asu fasta kansu sai na ji nauyi ciki na ya yi nauyi me ake nufi alamar wa'ayi ya sauko ga manzon Allah lokacin da na ji ciki na ya yi nauyi فإذا أنا بربي تبارك وتعالى لقى لقى الله لأنبرك لقى من إنا بين الله لأنبرك في أحسن صورة منذ الله يكلم الصحابي ناقى الله صورة مبي na ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicci na sura mafi kyau me yasa yake a sura mafi saboda ka'ida ce shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a jingina muni gare shi Allah ba a jingina muni gare shi sai zama kamar manzon Allah ya yi makashi ya ne ga النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة sai ka riga Allah mahalicina na ga Allah mahalicina sura mafi kyau to amma yanzu ana شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أننا نبدأ إذا نسى كوكو أم فركين وأنا شيء أبدنا مثلا هذا في سكين مغانا أخي كما بتالي أخي ابن عبد البر يلا تبشكين من يم مثلا هذا في أخي أتاري في المسلمين الله مضى فكي المطرح ملكة أكثم دي شاك الموى انتظروا مجلد ذلك الشرين أخي شاك الذين أولي الشرين ابن عبد البر يلي قوله في الحديث annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake masa kabbai ra'aytu rabbi na ga Ma'ana ma'anahu inda ahlul ilmi fi manami abinda malamai suke ma'ana suke fassara wannan magana ta manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah ne a cikin mafarkinsa saboda shi ta kansa ya faɗa a ƙarshen sallah ta sai da gangadi ya kama wato kamar bacci ya same shi sai dai kuma baccin annabawa ai wahayi ne baccin annabawa wa'ayi ne don haka annabin Allah don ya tashi daga bacci bai sake alwala kar ka dauka ko sallaka ta baki ai saboda gangadi ya same shi la annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake gangadi ya same ni a karshen sallah jiki na yayi nauyi kawai sai ga Allah subhanahu wa ta'ala wato ina jinsa na ga Allah madaukaki a sura mafi kyau الإمام المبارك السوري من شرح تحفة الأحوذي ومن شرح سنن الترمذي a mujallar da suka shafi na tamanin da ce a zahirin duk bakarar da malamai suka yi game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cewa zahiri bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam arrajihu annahu kana fil madan mafi rinjaye na bayanin da masana hadisi suka yi akan wannan hadisi sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah ne a cikin mafarki ba wai kiri-kiri ne da idanunsa ba saboda an shi da kanka ya faɗa tunda yana gaya masa kabai ne abin da ya sa bai taho sallah a kan lokaci ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala takdiri kan zalika fil yaqaba to ko da za a kaddara cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a mafarki ya ga Allah madaukaki a wannan hadisi kamar yadda ya bayani ba mazhaba ta salafu salih magabatan kwarai malamai na sunna waɗanda ke riko da fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna cewa idan aka samu wani hadisi wanda ke magana game da wata siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala imraruhu kama ja'a min ghairi tafsir idan aka ce an ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba ka tambayar yaya surar da la ba ka da iko sai ka kare abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya wa ma yantiqu anil hawa duk abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne annabi Allah zai faɗin magana ta kawai ba a kamanta wata sura ta Allah wata siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba a ma tambayar yaya siffanta take sannan ba daidai bane ka karyata idan aka ce Allah maɗaukaki yana da wata siffa ba daidai bane ka karyata saboda karyata maganar yana zama karyata ayar alkur'ani ko maganar manzon Allah duk abin da manzon Allah ya faɗa wajibi ne musulmi ne imani ya tabbatar da wannan abin bi ma'ana al-imanu bihi min ghairi ta'wilin lahu wa sukutu an kai imani da bayanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi game da Allah tabaraka wa ta'ala abinda duk eh, manzon Allah ya faɗa game da wata siffa ta Allah ka gaskanta babu ruwanka da kokarin tawili saboda ba yadda za a yi ka san hakikanin ma'anar abin da manzon Allah ya faɗa game da Allah subhanahu wa ta'ala لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير babu abin da ake kamanta Allah da shi amma idan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ga wata siffa ta Allah sai mu karfa mu mu gaskanta wanda ita ce mazhabar as-salaf as-salih wa huwa al-muta'ayyan wa la ba ma bukatar tawilin abinda annabi ya faɗa game da wata siffa ta Allah ba haka nan al abu hassan ibn ali al-barbahari al shi ma yana cikin malaman sunna na zamanin farko ya rasu a hijira ta 329 wato shekara 1108 da suka wuce yana da littafin da ake kira sharhu sunna littafi muhimmi wanda ke bayanin matsayin sahabbai da salafu salih magabata game da aqida matsayin aqida ta ahlus sunna ai ka duba matsala ta 29 yace wa kullu ma sami'ta min al-athari eh, shay'an mimma lam yablughu aqluka duk abinda labari ya iso gare ka wanda ka bai kai ya iya daukan ma'anar shi ba in dai aka ce annabi ne ya faɗa kamar misali wannan hadisi al-imam al-barbahari yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ra'aytu rabbi na ga mahalicci na fi ahsani sura na ga mahalicci na a sura mafi kyau sai ce wa shi ba ku hafi bil hadi fa alayka bit taslimi wajibi ne ka mika wuya ga abin da manzon Allah ya faɗa wa tasdiqi wa taqwimi ka gaskanta abin da manzon Allah ya faɗa ka jingina sanin hakikanin ma'anarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala wajibi ne ka yarda ba tare da ka fassara wata siffa ta Allah madaukaki wacce ta zo cikin bayanin manzon Allah saboda imani da duk abin da manzon Allah ya faɗa wajibi ne wajibi ne musulmi ya gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma ibn rajab al-hanbali ya rasu a hijira ta 765 shekara ta 642 rabuwarsa da duniya akwai tafsirin da yayi game da wannan hadisi yace wa amma wasfun nabiyyi li rabbihi azza wa jalla bima wasafahu bih annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta Allah cikin bayanin da ya zo cikin wannan hadisi ya ce wa tasdiqu bihi kama wasafa Allah azza wa jalla bihi nafsahu kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala idan ya siffanta kansa da wata siffa cikin alqur'ani wajibi ne musulmi ya gaskanta ma'anafi tamthili an ba tare da an yi misali domin idan aka ce Allah yana da wata siffa sai ka gaskanta karka misinta ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك واشتبه عليه idan fahimtar abu ya gagara game da wata siffa ta Allah maɗaukaki sai ka jingina ta ga Allah Allah maɗaukaki ya yi yabo ga mutanen da suke mai da ilimi gare shi saboda shi ilimin da Allah maɗaukaki ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ilimin da Allah ya ba wa manzon Allah ilimi ne kashi biyu wanda shi ne ilimin da ya zo cikin alkur'ani shi ne ilimin da ya zo a sunnoninsa ilimi ne kashi ilimi kashi guda Allah ya yi bayanin sa daki daki ga manzon Allah kuma annabi ya isar da wannan bayani gare mu ilimi kashi guda a dunkule Allah ya bada shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah bai yi bayani akan wannan ilimin ba don haka in ka dubi alkur'ani za ka samu ilimi kashi biyu ne akwai dunkulallen ilimi akwai warwararren ilimi akwai ilimin da an riga an yi bayanin ta filla filla akwai ilimin da kuma Allah ya bar shi a dunkule don shi shi ne masanin don haka sai Allah madaukaki ya ba mu misali a suratu Ali Imran aya ta 7 yace huwa allazi anzala alayka alkitaba huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب huwa allazi anzala ala huwa allazi anzala alayka wanda ya saukar da littafi gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhu ayatun muhkamat daga ilimin alkur'ani akwai ayoyin da ya zama an yi bayanin filla filla su ake kira hukunci da ya zo cikin alkur'ani ga bayanin filla filla kunna ummul kitab wannan shine mafi yawan ilimin da ke cikin alkur'ani mafi yawan ilimi da yake cikin alkur'ani akwai bayanin in dai ka nema za ka samu wa ukhar mutashabiha nau'i na biyu na ilimin da Allah ya sa cikin alkur'ani yana da rikitarwa ne ya sa? saboda Allah bai yi bayani fa amma allazina fi qulubihim zayg mutanen da a zukatansu akwai mummunar manufa waɗanda ya zama a zukatansu akwai mummunar manufa za ka samu ba wai wancan ilimi kashi na farko wanda bayaninsa yana da filla-filla ba shi suke nema ba na wani ilimi suke nema ilimin da Allah bai yi bayani a kansa ba a cikin alkur'ani ya ce fayyata da una ma ta sha ba a minhu ibtiga alfitna ta wabtiga a tawili suna neman fitina domin suna kokarin neman fassarar wannan ilimin sai Allah ya ce suna wahal da kansu ne don kuwa wa ma ya alamu da illa Allah babu mai sanin fassarar abin da Allah ya dunkule sai shi Allah don haka idan Allah ya dunkule wani bayani babu wanda ya isa masa bayani a kai sai dai Allah don haka yasa Allah madaukaki ya ce rasikuna fil ilmi waɗanda suka yi zurfi ga ilimi waɗanda suke da sanin tauhidi abinda suke cewa ya kulu na amanna bihi kullum min indi rabbina mu mun yi imani da alqur'ani gaba ɗayansa da gefen da ya zo da bayani illa illa da gefen da ya zo da magana a dunkule babu bayani duka mun yadda daga wajen Allah wa ma zakaru illa ulul kullum min inda rabbina wannan shine abin da ya kamata ga musulmi idan ka ji wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da babu bayani a kanta to karka masa sai ka sani a dama ilimin guda biyu Allah ya ba mu akwai ilimi da ya zo da bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ilimin da bai zo da bayani daga manzon Allah ba haka Allah ya bar wannan ilimi a dunkule don haka yasa gaba sai Allah ya saukar da addu'a da ya kamata mu koya me yace mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت أنت ربنا لا تزغ قلوبنا kada ka karkatar da zukatan ba da bayan ka shiryar da mu bayan ka zama musulmi mai imani da Allah kana imani da manzanninsa kana imani da littafan Allah ka yi imani da mala'iku duk abin aka ce a yi imani shi ka yarda to karka yarda da wani abin da zai raba ka da wannan imani kana roƙon Allah ya taimake ka ka tabbata akan wannan imani har zuwa mutuwa duk mutumin da ya zo maka da alama ta wato ilimi na rikitarwa to maza ka kaurace mata ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إذا أكتي النبي صلى الله عليه وسلم يا بياني كتحبنتا يتي ناغا الله مخلصينا أسورة ما في كو سيكتي ناغا كنت مغنى رمضان الله Allah yana da sura na'am saboda manzon Allah ya haka ne ko warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina idan aka ce maka ga abin da manzon Allah ya faɗa ya ga Allah a cikin sura mafi kyau sai ka ce na gaskanta manzon Allah Allah yana da sura kuma sura tana da kyau yaya sura take a an hana mu saboda Allah yake laisa ka mislihi shay Allah ba a misalin Allah da kowa amma tun da annabi ya ce Allah yana da sura to ba zan kare ta manzon Allah lallai Allah yana da sura bare ma ya zo cikin hadisai da dama akwai riwayar Abu Huraira wanda tana sahihul Bukhari kitabur rikab babu sirati jisru jahannam hadisi na dubu shida da dari biyu kuma akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ma al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a kitabu tauhid kuma al-Imam Muslim ya kawo shi a kitabu iman yana kitabul iman babu ma'rifati tariqir ru'ya hadisin 267 lallai an samu hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa Allah madaukaki yana da sura amma ba mu san yadda surar take ba tun da babu bayani dole ne mu gaskanta maganar manzon Allah to annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ci gaba da bayani ga sahabbai bayan an gama sallar asubahi yana gaya musu abin da yasa aka samu jinkirin fitowar sa zuwa ga sallah faƙala lokacin da na ga Allah subhanahu wa ta'ala in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukake ya ce ya Muhammad kuntu sai nace labbaika ya ina amsa maka ya mahalicci na in ji manzon Allah Allah ya kira shi ya Muhammad sai manzon Allah ya ce labbaika ya ina amsa kiranka ya Allah kada sai Allah ya masa tambaya fi ma a'ala ka gaya min mala'iku na kusa da Allah waɗanda suka fi kowa ɗaukar a kan wani abu ne suke muhawara ba na labari in ji Allah maɗaukaki ga manzon Allah Allah ya ce wa Allah ka bani labari shin akan me mala'iku don mala'iku su ma hawa hawa ne mala'iku suna da maraki ba daraja su guda ba ce mala'ikun da suke sama da dukkan wani mala'iki mala'ikun da ya zamanto suke kusa da Allah waɗannan su ake kira al-mala'ul a'la mala'ikun da suka ci kusa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ya yamin abinda waɗannan manyan mala'iku suke muhawara lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi tambayar nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ka bai, Allah ya mai tambaya ko ka sai nace la adri ya rab ban sani ba ya Allah ban san abin da waɗannan manyan mala'iku suke muhawara kai kana fa salatu Allah ya sake cewa ya Muhammad nace labbaika ya rab ina amsa kiranka ya Allah yace ka gaya min fima yaqtasimul mala'ul a'la shin akan wani abu ne manyan mala'iku na kusa da ni waɗanda suka fi ɗaukaka akan me suke muhawara Allah ya sake tambayar ga manzon Allah Allah ya ji amsar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi amma duk da haka Allah ya sake wannan tambaya gare shi kun sai ce ya rab la adri ban sani ba Allah ya sake tambaya ta uku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yaqtasimu al-mala'u al-a'la ka bani labarin abin da manyan mala'iku na kusa da ni suke muhawara a kai lokacin da na ba da ansa ana cewa shi da kansa manzon Allah yake kala ha salatan sau uku Allah yake min wannan tambaya ina ba shi amsa iri guda sai manzon Allah yake fa fara'aituhu ni na ga Allah wa ba kafahu bayna kafai ya bayna kafifayya Allah madaukaki na gan shi ya tsora kafin hannunsa a tsakanin kafaduna in ji annabi sallallahu alaihi wa na ga Allah yace fara'aituhu wa ba'a kaffahu baina katifayya na ga Allah ya tsora kafin hannunsa a tsakanin kafaduna manzo Allah ya yace hatta wajadtu barna da anamili sai da na ji sanyin yatsunsa shin za mu kare ka maganar manzon Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا من يتدى Allah ya الله Amma ba mu تنبير يا يا ساكن هنو الله يكي Ba نيمان neman يا يا sanyi don mazan Allah ya ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora kafin hannunsa a tsakanin kafaduna sai na ji sanyi na yatsu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bayna sajiyai wannan sanyi na ji shi a tsakanin kuma wato a ainihin tsakanin a kare eh, ya ya saka hannunsa yana da ta baya shi kuma manzon Allah ya ji sanyin ta gaban fa tajalla li kulli shay magana ta kai hmm. manzon Allah ya ce kowane abu sai ilimin sa ya bayyana gare ni nan ta wa arabu sai na samu ilimi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace fa tajalla li ma baina samai wal ard nan take sai ilimin duk wani abun da ke tsakanin sama da ƙasa ya kula kuranye gare duk wani ilimin da ke tsakanin sama da ƙasa nan take sai ya bayyana gare ni a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace ma bainal mashriq ilimin duk abin da ke tsakanin mafitar rana sai ya bayyana gare ni a wasu riwayoyi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa alimtu ma fi samai wal ardi nan take na samu ilimin duk abin da ke cikin sama da ƙasa malamai suke cewa wannan ilimi da Allah ya bama mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abin mamaki bane a tsakanin iftawar ido Allah yana ba ka ilimin da babu dan adam da ya samu a kiftawar ido Allah yana maka wannan kyauta yau ai Allah ya bamu misali ma da annabi Adam alaihi salam a suratul baqara daga aya ta 30 ka karanta mana wa idh qala rabbuka wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا وأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. wa iz qala rabbuka lil mala'ikati wannan yana suratul baqara Allah ne ya ce wa mala'iku kaga wannan kun kafin a halicci annabi adam kenan ko inni ja'ilun fil ardi khalifa kafin mutane su zauna duniya kenan Allah ya ma mala'iku wannan bayani zan saka halifa a doron kasa kazu sai mala'iku suka ce a taji abu fiha man yusudu fiha wa yasfiku dima yanzu Allah zaka saka wanda zai tabarna a doron kasa ya ta zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ga mu muna tasbihinka muna zikiri muna ɗaukaka ka ba ma saba maka sannan za ka kawo mai barna ka ɗora a kan doron ƙasa kala sai Allah maɗaukake ya ce inni ne a'lamu ma la ta'lamu ni na ta abin da ku sani ba to me ya faru a gaba wa allama an zama lafa ma kullaha أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين كنت أقول الآية إشكالي كتبت من الله باب أن أدم لك إيه سورة تكرمان وعلم آدم الأسماء كلها nan take Allah ya karantar da annabi Adam ilimi na sunayen duk wani abu Allah mu ke karantar da annabi Adam Ta ga a kimtawa ido kenan Allah ya sanar da annabi Adam ilimin gaba ɗaya, sun ma'arafa hun alal mala'ika sannan ya bijiro waɗannan abubuwa ga mala'iku fa qala sai ce musu an bi bi'uni bi asma'i haula da yanzu ina so ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa Allah ya ce wa mala'iku ina so ku gaya ni قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم lokacin da Allah maɗaukaki ya yi tambaya ga mala'iku ya ce ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa sai mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ya Allah ai mu ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu ba mu da ilimi ba mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lalle kai ne masani kai ne mai hikima duk abin da ka halitta akwai hikima ciki kana da ilimi magana ce wato suka yi wanda suke ganin kamar a tunaninsu shi kuma sai Allah ya gwada musu ai ya san abin da ku sani ba kamar kai ne kuke ba da shawara ga wani misali babban mutum mala'iku suke ah, yanzu Allah ta ka nan take sai suka gane kuskuren su kaga har ma suke cewa innaka wato antal alimul hakim Allah kai ne masani Allah kai ne mai hikima wato abinda suke nufi mun gane kuran mu ya Allah mun riga mun gane ba ka ba da shawara ga Allah wane kai wane kai ka ba mu Allah shawara ai idan Allah yake zai to ka daina masu tunanin akwai kuskure a ciki babu shi ce sa nan take Allah ya ba mu annabi Adam ilimi ce ku ba ku gaya ne wannan suka ce ina a ilimi da ba kai ke bada baka ba mu nan take suka gane kuskuren suka ce Allah kai ne masani Allah kai ne mai hikima me Allah ba ke yace Allah ya Adamu wa bi'uhum bi'asma السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يا آدم نبي لبيك يا رب أنبئهم بأسمائهم بعد لا سنة يمجي kaga Allah ya bashi ilimi a kibta wani ba ni labarin sunayen bi asma'ihim don haka yasa wasu malaman tafsiri ke cewa hatta mala'ikun malaika jibril sai da annabi ya ce kai sunan sa jibril ne ashe suna na jibril ma kaga shi ne masa sunan shi don cewa Allah madaukaki an bi hum bi dim wannan lamiri ne mai hankali wanda yana gwada hadda malaiku su kansu ba su ma san sunayen su ba annabi adam sai gashi yana fada billahi billah kaga mutumin da mu muka tare kasan da aka faɓa oh ashe ma ba san suna kaga fa shi ke ga mai yanzu falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da annabi adam ya ba su labarin sunayen kala Allah mu dauke ce alam aqul lakum ashe ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard na san abin da ya faku a sammai da ƙasa wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kuma na san abin da ma kuka bayyana da wanda ma kuka koyi wanda ma kuka Allah yake gaya muku kaga wannan ya gwada cewa Allah madaukake yana da ikon ya ba da ilimin ka gabawa bawa a nan take a cikin kifkawa hmm. don haka idan aka ce maka ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa Allah ya karantar da ni ilimin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wallahi karka kare ta maganar gaskiya ce Mazan Allah ya ce Allah ya karantar da ni ilimin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wata riwaya ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake ilimin dukkan komai yalla dai masana hadisi suna cewa abinda mazan Allah ya yake nufi Allah madaukaki ya ba shi ilimin amsar da zai bayar ga wannan tambaya da ya masa ya ba shi wannan ilimi a kai ah, shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya kawo wannan gaba yana wa sahabbai bayani sai ya ba su misali da annabi ibrahim alaihi salam ai ba shi kare bane a suratul an'am aya ta 75 Allah madaukaki yake wa kadhalika nurika ibrahim ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كاكا بايا النبي آدم عليه السلام كاكما النبي إبراهيم كاكما النبي إبراهيم عليه السلام Allah madaukaki ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakutus samawati wal ard haka nan muka nuna ma annabi ibrahim mulkin Allah da ke sammai da ƙasa Allah ya sanar da annabi ibrahim ilimin taurari ya sanar da shi ilimin wato kararin samaniya me yasa Allah ya sanar da shi li yakuna min al-muqinin saboda annabi ibrahim ya kasance cikin masu yaqini masu ƙarfin imani game da Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya faɗi haka manzo Allah ya karanta wannan aya wato yana ga masa habbai a masallaci kar ku yi mamaki dan na ce muku Allah ya sanar da ni ilimin kaza da kaza ga Annabi Ibrahim ma abinda Allah ya nuna mishi a lokaci guda Allah ya nuna wa Annabi Ibrahim ikon Allah da ke sararin samaniya game da halittar taurari Allah ya nuna wa Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsora hannunsa a tsakanin kafadunsa mazan Allah ya ce sai Allah ya sake min tambayar da ya min a da ya muhammad kulku sai nace ka ya ina amsa kiran ka ya Allah sai Allah ya ce fi ma yaqtasimu al-malakul a'la menene mala'ikun nan mafi daukaka menene mala'ikun nan waɗanda suka fi kusa da ni akan ne suke muhawara ka bani hankali. nan ta ke sai mazan Allah ya ce kan abu biyu ne ya Allah ilimi ya fara ilimi ya zo kun ga in Allah ya ga dama ba sai an yi abin da aka yi kafin manzo zai samu ilimin ba amma abin da ya sa Allah ya bar haka saboda ya nuna karamar ta ga manzon Allah wanda masana hadisi suna cewa dalilin da ya sa, ai Allah ya san annabi bai san amsa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya san amma yayi tambaya ya maimaita ta uku sannan sai ya dora hannunsa a tsakanin kafafun manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa tajalla li ilmu kulli shay sai ga ilimin komai ya kudare gare ni na gani sannan sai Allah ya sake tambaya wato hikimar haka a nuna ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu daraja a wajen Allah madaukaki Allah ya ba shi ilimi ilimin da bai bi hannun mala'ika ba daga tsakanin sa sai shi manzon Allah domin ilimin wahayi mala'ika ke kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wannan tsakanin Allah ne da manzon don haka wata karama ce mai girman gaske menene mala'iku suke muhawara akan ya muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda biyu ne ya kai Allah na daya al-kaffara mala'iku suna muhawara akan abubuwan da mutane sukan aikata ba su roƙe ka gafara ba amma sai ka gafarta musu wanda shi ake kira al-kaffara ka san idan kai laifi kace Allah ka gafarta ni wannan ana kira shi istighfar kai laifi kace Allah ka gafarta ni Allah zai gafarta maka to gatar da musulmi ya samu ta wuce nan ba ma sai ka ce Allah ka gafarta min ba akwai wani aiki na bonus wanda Allah madaukaki ya sanya da zarar ka yi Allah zai gafarta maka ko baka yi ba wannan ba karamar daraja ba ce musulmai suka samu a wajen Allah wannan ya sa mala'iku suke muhawara suna tambayar juna game da darajar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah mala'iku suna muhawara ne akan abubuwan da suke a dalilin su ake kanka da laifi ga mabiyana sai Allah ya sake tambayar ga manzo Allah ya ce ma hunna ba ni labarin su mana ya kai Muhammadu ka gaya ne menene musulmi zai aikata bai nemi Allah gafara ba amma Allah zai gafarta shi baka ce Allah ka gafarta min ba amma Allah zai maka gafara ka san wannan ba karamar gafara ba ce baka ma sani ba saboda ka aikata wani abu sai gashi ka samu gafara Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah yake akan kafara ne kaga ya bada amsar abin kule ko sai Allah yake a kai kaga ya killa killa ya Muhammad menene waɗannan abubuwa ka ga ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin waɗannan abubuwa akwai mashiyul aqdami ila jama'ati idan Kawu ya taka zuwa ga sallar jami'i kana gafarta mu bawa ko da bai nemi gafara mutum ya tasa da kafafunsa ya tafi sallar jami'i kar ma ya ce Allah ka gafarta ni Allah yana gafarta mishi wanda shi ake kira kafa akwai wasu lafuza na wannan hadisi waɗanda suka zo a riwaya ta al-Imam Ahmad cikin al-Musnad haka nan al-Imam Tirmidhi ya kawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mashyu 'ala al-aqdam ila al-jumu'at takawa da kawunka zuwa ga sallar juma'a kaga ba ka hau abin hawa ba la ka tafi da kafarka daga gida har masallacin juma'a ka taka da kawunka daga gida har masallacin saboda sallar jami'i riwaya ta zo kashi akwai riwaya da ke nuna cewa sallar jami'i akwai riwaya da take nuna cewa wato sallar ta juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake na biyo al-julus fil masajidi ba'da salawati Baya an gama sallah sai mutum ya zauna a masallaci yana zikirin Allah idan aka gama sallah ka zauna a masallaci share ma laifi ake ba kamar sani ba kana zaune ana nan ana ta gugewa ku share wancan ku share in ka kaɗe rigar ka fita ya ce to ku tsaya ya yi ya gama zama ne ka lura da abin da mutanen mu suke wani mutumin ana gama sallama yadda ka ana zaburarsa wuf zai kashe bar masallaci zaman ka a masallaci bayan an ga masalla, ba karamar sallah ba ce ka yi zikirin Allah zikirin Allah da kake a wannan lokaci kuma ko da ba ka aikata komai zaman da kai kur a dalilin da Allah fike yana gafarta ma laifi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala na uku shine babu wudu'i fil makruhat a wata riwaya ya ce makarihi isbatul wudu fi makruhat mutum ya cika alwala a lokacin da rai bai son taba ruwa lokacin sanyi mutane ba su son taba ruwa da yawa akwai wanda ma ke tambaya ko shin ina iya taimama saboda sanyin nan manzon Allah ya ce kai alwala a lokacin da ranka bai son taba ruwa ko Allah zai ce tunda mutumin nan ya iya daurewa ya taba ruwan nan saboda ya bauta ne in share masa wadancan laifuka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya kawo nan sai kuma Allah madaukaki ya yace maza kala summa fi manaji ka ba ni amsa akan abu daya wanda mala'iku suke muhawara akai shine kafara abinda mutum zai aikata a gafarta masa laifi bai ma ne gafara Allah ba to ai ba shi ke nan ba menene kuma mala'iku suke muhawara akai kuntu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai na ba mu Allah amsa fi darajati mala'iku suna muhawara akan abin da ke ɗaukaka darajar mutum a cikin aljanna bai ma roƙi Allah ba ka roƙi Allah ba amma saboda kana wasu abubuwa sai Allah ya ce ku cire shi daga aljanna ta uku zuwa hudu a idan ya sa ku cire hudu a sai ta goma ana nan sai baka nemi Allah ba amma baka nemi Allah ya ɗaga darajar ka ba amma Allah yana ta ɗaga darajar ka a gidan aljanna saboda wasu ayyuka da kake baka ma sani wato waɗannan abubuwa mala'iku suna ganin ba karamar karama ce ga al'ummar manzon Allah ba karamin daraja ba ne musulmai suka samu wajen Allah ka aikata wani abu a dalilin sa Allah ya gafarta maka ka aikata wani abu a dalilin sa Allah ya tsaka darajar sai Allah madaukake ke ga yana su menene mutum zai aikata inda yana cikin mabiyanka idan ya aikata wannan abin za a daga darajar sa bai ma sani ba sai manzon Allah ya ce na farkon su shine it'amul fa'al haka kawai mutum ya sa a girka abinci ya tara talakawa ya ce ku yi ta ci akwai wanda zaka ga ya mai da shi da dabi'ar ka akwai wanda ka duk sati da ya girka abinci ya raba ma talakawa akwai wanda ke wata wata wani a shekara it'amul fa'al yana da falalan gaske a sunan manzon Allah to bare kuma a ce ma watan ramadan ne kaga mutum wanda shi ake kira ifaru sa'i wanda zaka shirya abinci ne saboda mai azumi ya ci wanda shi ne abu na farko Allah ya ce dai ne manzo Allah ya ce na biyu limon kala mutumin da zai rika faɗin magana mai daɗi bai faɗin magana da take ɓatarin mutane sai mai daɗi a rayuwar mutane manzo Allah ya ce duk mutumin da zai faɗi magana mai daɗi maganar da za ta kwantar da hankalin wani wannan mutumin ana daga darajar sa a aljanna shi ne masani ba ashe ba gwanin sa bane ka zama mai tsiwa ba san yadda kuke kiran shi a mai ya mai mutum ya zama mai tsiwa mutum ya zama su mai muskula wa mutane mai kai sun harshe ba gwanin sa bane ka zama mutum mai faɗan magana mai daɗi duk sa'ilin da kalma ta fito daga bakinka kana samun riba a kanta ko kana samun hasara a kanta ma yanfidu min qawlin babu wani lafazi da mutum zai faɗa a rayuwarsa ba ce dama ce akwai mala'ika yana jira jira yake ka gama faɗan maganar ya tuta kar mu ɗauka ita rayuwar nan ita kenan la wallahi duk abin da muke ana rubuta ranar hisabi yana zuwa Allah ka kan iya riko da sunnar manzon Allah mu da ya ce to na sai kuma me manzon Allah ya ce wa salatu bil layli wan nasu niyam mutum ya tashi cikin dare yana sallah lokacin da mutane ke bacci Allah mu da yana sa ana daga darajarsa a gidan aljanna to ya kuma ba da amsa dama abubuwa biyu ne mala'iku suke muhawara akai na farkon su al-kaffaratu na biyu su rafu darajat alkafara shi ne abinda musulmi zai aikata a dalilinsa Allah ya gafarta masa laifi rafu darajat abinda musulmi zai aikata a dalilinsa Allah ya daga martabarsa to tun da an gama ya gama ba da amsa sai manzon Allah sallallahu alaihi Allah to ya Muhammad duk wanda ya samu irin wannan dama bai kamata a rabu da ni ba tare da an roke ni ba saboda ni mai bayar roke ni kuma in ji Allah ka wa ala ga annabi ka roke ni ya musamman sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne malamai suke cewa in ka lura da yadda suna ta karantar ana son ƙarshen abu a gabatar da addu'a shi yasa a sallah aka fi so ka yi addu'ar ka kafin ka yi sallama domin da zarar ka yi sallama ka gama sallama amma kafin ka yi sallama to ka yi addu'a saboda ƙarshen ganawarka da Allah subhanahu wa ta'ala ke an taho ƙarshen ganawar Allah da manzo sai Allah maɗaukaki ya ce ya musamman ka roƙi bukatarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a riwaya ta biyu ya ce Allah maɗaukaki da kansa ya ce to bari koya maka addu'a da tafi dacewa Allah da kansa ya koyar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan addu'a ka rika cewa Allahumma inni as'aluka fi'lan khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamni wa idza aradta fitnata qawmi fatawaffani ghayra mawtun ko bai ka rika cewa أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك قال الله لكنت يقول يدعى دعنا كما قال الله صلى الله عليه وسلم وانا يعيشك ذلك من من الله يسمى النبي صلى الله عليه وسلم كقول أدعو أن يفريقه ينا أفرع الله مدعو الله ييونا أدعو اللهم إني أحبك أسألك إلى الخيرات ya Allah ina roƙonka ka ba ni damar aikata alkhairi domin wallahi alkhairi da kake ganin sai Allah ya baka yi Allah ka iya Allah ba ba ka iya sai da ikon Allah amma zuciyar tana za ka yi cewa ina ma ina da kaza in yi kaza har ka mutu ba kai ba saboda Allah bai baka dama ba sai Allah ya baka dama kamar za ka kafin za ka iya aikata wani alkhairi to ka roki Allah ya baka wannan dama as'aluka fi'la khairat wa tarkal munkarat Allah ina roƙonka ka ba ni ikon barin mummunan aiki domin idan Allah daga dama ba ka iya idan mutum yana aikata wani abu mara kyau ya rike wani addu'a ana fatan Allah ya rabu saboda addu'an Allah da kansa ya koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka aikata alkhairi da barin munanan ayyuka wa hubbal masakin da son talakawa wa an tafira li wa tarhamani ka gafarta ni ina roƙonka ka yi min rahama wa idan arata fitna ta kauni idan kayan mutum za ka jefa fitina ga wata jama'a ina roƙonka ya Allah ka tawaffa ni gaira mutum ka amshi raina ba tare da na samu fitina cikin aƙida domin fitina mafi muni ita ce fitina da za ta raba mutum da imani a ƙarshen rayuwa wannan addu'a Allah ya koyar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ka rika cewa as'aluka hubbaka Allah ina roƙonka ka ba ni son ka a zuciyata Allah ka sa min son ka a zuciyata ba shi kenan ba wa hubba man yuhibbuka ka sa min son masoyinka domin son masoyi imani ba karamar musiba bane a samu mutane suna suna da kiyayya ma juna a hali suna musulmai mutane suna musulmai a samu suna kin juna ba ƙarfin musiba son masoyin Allah wallahi ibada ce Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika roƙona in ka so na sannan in baka son masoyina wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika in baka son aikin da zai matsa da bawa har ma ya kai ga samun son Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso kace wannan wannan fa hadisi mu'az dan jabal ne ba da ba mu'az dukkan jabal ne sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam mu'az bin jabal ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya musu irin ganawa ya ta kasance tsakanin da Allah subhanahu wa ta'ala har ma an zo karshe sai manzo Allah ya ce mu karafai da kike zauna a masallaci inna haqqu abinda na gaya muku

akwai riwayat al-imam turmizi uh, wanda abdullahi bin abbas ya kawo game da abin da ya auku uh, wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce akani lailata rabbi a ta abdullahi bin abbas ne Allah mahalicci na ya zo gare ni a daren yau fi ahsani sura a sura mafi kyau don haka yasa abdullahi bin abbas yace ah, eh, wanda ya rawaito hadisi yace aktibu qala fil manami ina tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin mafarki saboda cewa Allah ya zo masa manzon Allah ya ce a cikin mafarki fa kana sai yace ya Muhammad al tadri bi ma yaqtasimu al mala'u al a'la ya kai Muhammad ko ka san abinda mala'iku mafi daukaka abinda suke muhawara a kai kulta sai na ce na na sani ga ya Allah wa wada a yadda ku bayyana kafai bayyana kafai sai Allah maɗaukaki ya tsora hannunsa a tsakanin kafaduna hatta wajen su bar da bayyana kafai har sai da nufi sanyi hannunsa a tsakanin wato ainihin haka kafina sai ce ke na hari da wata riwaya ce na ji sanyin hannun Allah tabaraka wa ta'ala wato a ainihin tsakiyar jikina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo riwayar Abdullah bin Abbas fa alimtu ma fi samawati wa ma fil ard kaga hadisin Abdullah bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai sai na samu ilimin duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ثم قال سنة الله هو يا محمد هل تدري فيما يختفي ala ko هو كافر manyan mala'ikun da suke muhawara ya zama hadisin Abdullahi bin abbas yana kama da hadisin mu'azu bin jabal yana kama da hadisin mu'azu bin jabal inda aka samu bambanci a hadisin Abdullahi bin abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ba da amsa sai Allah madaukaki yake sadaka ka da gaskiya ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير kaji abin da Allah ya fara yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ke abubuwan nan da ka kirga na kafara da abubuwan da ke sa mutum ya samu daukakan daraja duk mutumin da ya rike su Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin zai rayu tare da alkhairi kuma zai mutu mutuwa ta alkhairi wa kana min khati'atihi kuma ranar da mutum ya mutu ka yaumi waladatu ummuhu mutum yana mutuwa zai tashi ne a lahira kamar wanda ya rasu a ranar da aka haife shi kuma hadisin ya ingana wannan ya cikin hadisin abdullah bin Abba. duk mutumin da ya rike abubuwan nan in ji allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu da manzon Allah ya bada amsa da Allah al-kaffara wa rafu darajati duk wanda ya rike su Allah ya ce man fa'ala zalika asha bi khairin wa mata bi khair duk mutumin da ke aikata wannan zai yi rayuwa cikin alkhairi kuma zai rasu a cikin alkhairi sannan ranar da zai mutu zai zama kamar ya mutu ranar da aka haife shi don haka zai tashi a lahira babu sauran laifi ba shi da sauran laifi wannan dalilin ya sa mala'iku suke muhawara saboda gara basa ta kai iyaka gara basa ce mai girman gaske yana da wuya ka samu gara basa irin wannan bare ma Allah baka ka ya riga ya faɗa mana a cikin suratul nahl aya ta 97 man amila salihan man amila salihan min dhakarin wa huwa ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى Allah madaukaki ya faɗa cikin Alƙur'ani duk wanda ya aiki na kwarai namiji ko mace ba bambanci man amila salihan duk wanda ya yi aikin kwarai min zakarin aw unsa namiji ko mace wa huwa mu'min in dai yana da imani Allah madaukake shi to mun yi alƙawari falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce na alƙawari zan ba shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau duk mutumin da ya yi imani ya yi aikin kwarai to na alƙawari zan ba shi rayuwa mai nagarta in ji Allah subhanahu wa ta'ala ashe abin da ke sa rayuwar ta lalace mu shiga wahala mu shiga fitina sakon Allah ne da zarar mun koma ga sunan manzon Allah wallahi ba mu yi rayuwa ta kware. abu ne wanda Allah ya faɗa da kansa cikin alqur'ani man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min dan sharadin karban aiki sai da imani duk wanda ya aikin kware, namiji ko mace in dai yana da imani to Allah ya yi alkawari falanuhliyannahu hayatan ba, za mu shi rayuwa mai daɗi sannan ya lahira wala najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malu za mu saka musu ladan aiki sakayyar da take zama mafi kyau fiye da aikin da mutum ya aikata wato kai kanka ka san ladan da aka baka ba daidai aikin ka bane ya fi karfin aikin ka amma Allah ya baka ne saboda rahama don haka idan aka ce maka ga wani aiki da mutum zai yi idan ya aikata wannan abin wallahi an hutar da kai ma zuwa ka tara malamai aikalin addu'a ga ga yanke gaske an da kana son ka samu rayuwa mai nagarta ga abin da Allah ya faɗa duk wanda ya rike waɗannan abubuwa Allah tsofaki ya ce asha da khairin wa mata bi khairin duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa zai yi rayuwa cikin alkhairi kuma zai mutu a cikin alkhairi sannan a lahira Allah madaukaki zai ta da shi kamar wanda ya rasu a ranar da mahaifiyarsa ta haife shi don haka ba shi ma da laifi saboda ba a rubuta laifi ga yaro sai ya kai balaga mm. to amma mutum ya rasu a ranar ma ka yauni wala da su umuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kaga ya bada cewa ranar ba shi da wani laifi kamar mutum ne an haife shi ranar sai ya mutu yau shi za a ce yana da laifi ba shi da wani laifi wannan ya sa malamai ke cewa idan mutum yaronsa ya rasu yana karami ba ka cewa Allah ya ji kanshi a'a sai dai ka ce Allah ya ƙara nauyin sikelinta a dalilin wannan yaro da karasa don bai ma yi laifi ba idan mutum yana son rayuwa mai nagarta ya koma ga alkur'ani da sunnan manzon Allah wallahi zai tarar da amsa gaba ɗaya Allah madaukaki yayi bayani saboda haka hadisin Abdullah bin Abbas sai Allah madaukaki ce ya Muhammad qul idza sallaita wannan addu'a da na koya maka ka rika yin ta in kai sallah Ka har an gaya mana ma wurin da zamu dinga wannan addu'a amma a riwaya ta Abdullah bin Abbas sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai sallar kafin kai sallama yi kokari ka rike wannan addu'a kana yi اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتوح wannan riwaya ce ta Abdullahi, bin Abbas akwai addu'ar da ta zo cikin hadisin Abu Umama al-Bahili ita kuma wannan riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka amalan hasanati wa tarka sayyi'ati wa hubbal masakin wa maghfiratan wa alayya wa idza aradta fitna fanajjini ghayra maftun saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace habbai a riwaya ta abu umama tubbadili bayan ya gama ba su labari yadda ganawa ta kasance tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya ce masa habbai fa wallazi nafsi bi ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna kunna haqqun wallahi maganganun da na gaya muku gaskiya ne wannan yasa hadisin yake da kima a wajen malamai saboda ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai rantsuwa ba sahabbai ba su shakkan maganar manzon Allah duk abin da manzon Allah ya faɗa sahabbai suna ɗauka amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa maganar sa ruwa. rantsuwa to yana faɗaitar da mutane ne su zabura wajen riko da wannan abin da ya faɗa musu da alkhairi ne mai yawa a cikin sa da wannan hadisi da muka karanta zuwa nan kamar yadda masana suka yi magana hadisi ne da sahabbai sun kai goma waɗanda suka ruwaito shi kuma inda za ka bi tarihi na masana hadisi za ka tarar da cewa manyan masana hadisi sun kai kusan ishirin a tarihin musulunci waɗanda sun tabbatar da ingancin wannan hadisi daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wani malamin yana cewa hadisin ingantacce wani malamin yana cewa hadisin yana da kyau mafi yawa na masana hadisi suna inganta wannan hadisi kamar misali al-imam Ahmad bin Hanbal kowa ya san shi a wajen fage na ilimin hadisi ya inganta wannan hadisi akwai al-Imam Tirmidhi in ka duba sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi da ya kawo hadisi bayan ya gama bayanin hadisin sai ya ce wa sa'altu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari na tambayi malami na inji al-Imam Tirmidhi na tambayi malami na game da wannan hadisi waye malamin al-Imam Tirmidhi shine al-Imam al-Bukhari al-Imam bukhari shine malamin al-Imam Tirmidhi al-imamu tirmidhi yake na tambayi malami na game da wannan hadisi shine al-imamu bukhari an hadha hadis fa qala li huwa hadithun hasanun sahih na tambayi malami na shine al-imamu bukhari game da wannan hadis. malami na al-imamu bukhari yake hadisin nan yana da kyau isnadin wato isnadin sa ya inganta ah, haka ya yi magana akwai littafin al-imamu da ake kira al-ilalul kabir Al'ilalun kabir yana shafin 356 nan ma ya tabbatar da cewa al'imam bukari ya inganta wannan hadisi kaga al'imam ahmad al'imam tirmidhi al'imam bukari akwai al'imam ibn abdul barri ne mai shafin al-muwaffa mai littafin at-tamhid in ka zo mujallal 24 shafin 322 yayi magana akan wannan hadisi domin al malik in ka duba littafin muwatta wannan addu'a da muka karanta al malik ya ruwaito wannan hadisin shi ma al malik ya ruwaito hadisin nan cikin littafin muwatta dan haka ibn abdul barri yake sharhin hadisin yake wa huwa hadithun hasanun rawahu tikafu hadisi ne ingantacce wanda amintattun malamai suka ruwaito shi bayan ya yi magana game da ilimin da aka samu cikin wannan hadisi akwai al-imam bagawi wanda ya rasu hijira ta dari biyar da goma sha shida yana da littafi da ake kira sharhu sunna shi ma yana cikin masana hadisi na zamanin farko a littafin sa mujallal na kudu shafi ya talatin da takwas akwai ibn taymiya yana da littafi da ake kira talbisul jahamiyya a mujallal na bakwai shafi na ɗari biyu da tara ya ce fa hadhihi riwayat yusaddiqu ba'daha ba'da in ka tattaro hadisai da aka samu dukkan riwaya da suka zo da bayani game da ganawa da annabi sallallahu alaihi sallam yayi da Allah a kare riwayoyin wuri guda yace zaka samu babu wata riwaya da take kare ta wata zaka samu hadisi ne wato wanda ya tabbata akwai al-imam Abubakar ibn al-Arabi mai littafin ahkamul Qur'an mai rasuwa a hijira ta 543 yana da littafin ahkamul Qur'an wanda a cikin sa yayi magana a suratul Fa ya yi magana game da waɗannan hadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mujallar na shafi na 73 حديث باب شكا يا انجلتا يلا مختصر الالو حديث قريب بكم شكرا تقريب بلال حديث قريب أليو قد ثمانين تفق أقوية حديث أصحيح الترجيب حديث أليو قد تفق يلا صحيح سنة للترمذي حديث نبوه قد قريب إلى يلا سلسة الصحيحة حديث نبوه قد قريب إلى يلا صحيح الجالي الصغير حديث نبوه قد كتما أوصل دكانك wannan hadisi ya inganta daga mazuwa da ya kama muka ce hadisin yana da muhimmanci saboda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayani ga sahabbai manzon Allah ya ce musu fa ta'allamu hunna ku koyi ilimin da suka zo cikin hadisi wannan hadisi abinda na karanta da ku a labarin nan ku yi riko da shi fa wallazi nafsi bi ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna hunna haqqu lalle abubuwan da na gaya muku din nan gaskiya ne wata riwaya ce inna haqqun fadrusuha ta'summa ta'allam waɗannan bayanai da na gabatar da shi gare ku gaskiya ne saboda haka ku yi kokari ku rike don haka yasa masana hadisi suke kokarin sharhin hadisin nan su yi kokarin shiru ilimin da ke cikinsa domin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce na rantse muku da Allah gaskiya ne ku yi riko da abubuwan da suka zo cikin wannan hadisi jin haka sai ibnu rajab al-hanbali wanda ya rasu a hijira ta 765 ya rubuta sharhi mai tsawo game da wannan hadisi wanda ake kiransa al-ikhtiyar al-ula fi sharh hadisi ikhtisam al-mala'i al-a'la yana akwai wasu wadanda suka rubuta shi a matsayin tafsir surat sad duk da cewa hadisin ba shi da alaka da tafsirin suratul fa eh, kamar yadda al-imam ibnu ya faɗa a tafsirinsa in ka dubi sharhin ibnu kathir ya yi magana akan hadisin game da samun mala'ul a'la ya bambanta da bayanin al-mala'ul da yazo a cikin eh, suratul fa amma ibn rajab akwai malaman da suka dauki wannan a matsayin fassarar ita eh, wannan sura wato wannan hadisi saboda aka sai sharhi mai tsawo a kai saboda fa'idoji da suke cikinsa to da farko dai an ce min lokacin da zan yi takaitacce ne yanzu ne muka gama karanta hadisi mazo Allah ya ce mana mu yi darasin abin da ke cikin hadisin nan to idan za mu yi darasin abin da ke cikin hadisin nan billahi al'azimu za mu fara ibn rajab ya rubuta littafi musamman a kai saboda manzon Allah ya yi umarni sai da ya rantse da Allah na rantse muku da wanda na ke hannunsa wannan abu da na faɗa muku gaskiya ne sannan kuma ya mana umarni mu yi darasin ilimin da ya zo cikin hadisin nan don haka duk wani malami da zai magana a kan ilimin hadisin yana ba da shi ne a takaice illa dai za mu duba misali na farko mene ilimi na farko da muke samu a kai na farko yana nuna mana cewa mala'iku ba ma wasu ba na kusa da Allah subhanahu wa ta'ala har ma suna muhawara da juna to amma wannan muhawara ba da yayi ba da yayi ba ce irin ta inda za ka zauna ana tace na ce ba irin wannan jayayya ba ce muhawara ce muhawara abin da aka kira ta muhawara saboda ya tarajuna alqawla fil a'mal allati tukarribu bani adam ila Allah azza wa jalla suna muhawara ne game da cewar waɗanda ayyuka ne mutane ke yi wato mala'iku suna magana game da suna magana tsakanin kuma manyan mala'iku manyan mala'iku in ji Allah subhanahu wa ta'ala su ake kira al-mabul a'la su suke muhawara mabiyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yasa suke samun wannan gata gara aka irin wannan shi ne sai Allah ya tambaya annabi ce kai ka san ma abin da ke faruwa ga na kusa da ni fa irin muhawara da suke saboda gara da ka samu manzo Allah sai ya gaya mana saboda mu san darajar da muke da ita a wajen Allah ashe hadisin nan yana tabbatar da darajar mabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su da haka saboda duba kimar da musulmai suka samu wato wannan ba sabon abu bane alkur'ani ya riga ya tabbatar mana irin soyayyar da mala'iku suke da shi ga mabiyan manzon Allah mala'iku suna da tsananin son tun mutumin da ke jin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratu suratu gajir ai Allah ya ba mu labari a farkon sura me Allah yake allazina ya'lamu للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم والذين يحملون العرش ومن حوله جفاية الله كي مغنى saboda ya tabbatar da kimar da muke da ita a wajen allazina yahmiluna al-arsh mala'iku da suke daukan al-arshi kaga sune al-mala'ul a'la mala'iku waɗanda suke ɗaukar al'arshi wa man haulahu da mala'ikun da suke kewaye da al'arshi ya sabbi hune bi hamdi rabbihim da farko dai suna zikirin Allah waɗannan mala'iku suna bautan Allah wa yu'minu da bihi suna imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne matakin farko Allah ya tabbatar mana na kusa da shi babu wata halittar banza la duk wanda ke kusa da shi yana bautansa saboda ka san darajar ɗan adam ita ce bauta ma Allah bai yiwuwa ka samu daraja wajen Allah alhali kuma ba ka bautan shi idan aka ce wa ne masoyin Allah ne fa ya kamata a samu kafi kowa riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce mala'iku da suke kusa da shi da farko ya ce waɗannan mala'iku suna suna zikiri suna yi Allah godiya suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala suna imani da Allah wanda shine wanda ka karka dauka akwai na banza kusa da Allah la to sannan sai ya ce wa yastaghfiruna na amanu waɗannan mala'iku suna neman gafaran Allah ga masu imani waɗanda suka bi manzon Allah akwai soyayya da ta wuce wannan mala'ika da ke ɗaukar al'arshi yana addu'a yana nema mana gafarar Allah ban ma san shi ba saboda baka taɓa ganin wannan mala'ikan ba kuma Allah ya ba mu labarin ga ma irin addu'a da suke rabbana ya Allah sita kullu shay'in rahmatan wa ilma rahamar ka ta yi komi ilimin ka ya yi yalwaci komi ko da mu ba waɗancan mutane ba su san mu ba ba mu san su ba kai kafin san amma tun da masu imani muna roƙonka fa zikir lillazina tabu wa tabu sabilaka ka gafarta mu waɗanda suka tuba bayan sun taɓa laifi ka gafarta mu waɗanda suka bi tafarkinka waɗanda suka yarda da annabinka sallallahu alaihi wasallam waqihim azabar jahim ka kare su daga shiga azabar wuta addu'ar ba ta tsaya haka ba ne Allah ba ka kiyaye rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha إنك أنت العزيز الحكيم ملائكة سكتي ربنا يا الله وأدخلكم جنات عدن التي وعدتم يا الله كشكت mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam gidajen aljanna waɗanda kai musu alkawari za za ka ba su Allah muna roƙon ka ya kuma addu'ar da mala'ika yake yi abin mamaki ya fi son kama a kan son da kake makanta kaga sai kana son kanka aiko mm. amma mala'ika ya fi ka son ka kamar yadda kai kake son kanka don bai ba ka misali mutum nawa ne zai yi addu'a ya ce Allah ka gafarta min Allah ka gafarta ma iyayena Allah ka gafarta wa matana Allah ka gafarta ma ƴaƴana Allah ka gafarta ma dangina wa ke hada wannan cikin addu'a sau da yawa akan manta su sau da yawa sai an tura shi ko oh, Allah ya ji karfa kan mu kaga sai da yake amma shi mala'ika addu'ar da yake yana cewa Allah ka gafarta mu wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ba wai mabiyan manzon Allah kawai ba duk mutumin da ya zama mutumin kwarai ne cikin iyaye dan ba a yi makafiri a amma idan aka samu cikin iyayen mutum akwai musulmai na kwarai Allah shi ma ka gafarta mishi matan matan musulmai su ma Allah ka gafarta musu ƴaƴan su ma Allah ka gafarta musu wannan ku duk addu'ar mala'iku ne manyan mala'iku innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi babu abin da ya gagare ka Allah kai mai hikima addu'ar ba ta tsaya haka ba dai har yanzu Allah madaukake yake wa qihim sayi'at ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وبهم السيئات سنة الله كتاري سدك شر كنان الليل سبودا جماعة يوى سكن يتكشي جميل كنان الليل أنا ganin abu ne babu damuwa in aka kara shi sai halaka Allah ka kare musulmai Eh, bayan ka ga musu samu hana su aikata laifi wa man a sayyi'at wanda ka kare shi daga aikata laifi yawma idin ara faqad rahimta lallai Allah ta maka rahama wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma tambaya ita ce me yasa mala'iku suke mana addu'a mutane ba su ma san mala'ikun ba suna can suna da nisa manyan mala'iku na kusa da Allah me yasa suke mana addu'a hadisai sun zo da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai suna tabbatar mana shi Allah matsofaki ya wajabta musu ne son mu don za ka ce me yasa mala'iku suke mana addu'a shi Allah ya faɗa cikin alqur'ani gashi manzon Allah ya faɗa cikin hadisai me yasa mala'iku suke mana addu'a amsar ita ce son mu wajibi mala'ika wajibi ne ya so masoyin Allah akwai hadisin da ya cikin sahihul bukhari yana kitabu tauhid babu kalamin rabbi ma'a jibril yana sahihu muslim al-imam muslim ma saboda ya nuna darajar hadisin yake babu idza habba Allah abdan habbahu ila ibadihi sunan babin ke idan Allah yana son bawa to Allah yana tilasta son wannan bawa hmm. gaba ya sa yana kitabul birri hadisi na 2637 hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idza ahabba abdan idan Allah yana son wani mutum da ayat Jibril da farko yace Jibril yana kira malaika Jibril Allah zai kira malaika Jibril fa kana sai ce inni uhibbu fulan inni uhibbu fulan ya ka Jibril ina son wani fa ahibbu don haka kai ma ka so shi kaga umarni ya zo Allah ya ce mu Jibril ina son wani haka kai ma ka so shi tun da Allah ya mu Jibril umarni ka ga zama wajibi don haka dole mala'ika Jibril ya so masoyin Allah fa yuhibbu Jibril manzo Allah ya ce don haka sai mala'ika Jibril ya so wannan mutumin sun malunaji fi isan da mala'ika Jibril ya kira ga su mala'iku da suke sama zai sanarwa zai ce musu inna Allah yuhibbu fulana Allah yana son wani fa a hibbu hukuma ku so shi kaga su ma an ka muku ko ashe son mu ya zama dole gare su ba ma malaika jibril ka ce ba manzo Allah yake fa yuhibbu ahlu sama saboda ka duk wata halitta Allah da take sama idan dai Allah yana son wani a nan kasa a nan doron kasa to duk wata halitta Allah da take sararin samaniya tana son wannan mutum duk wata halitta da take sama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yubau lahu al-qabul fil ard sannan sai Allah ya saukar wa mutanen duniya su karbe shi anan Allah ba zai tilasta ba saboda dan adam to amma Allah zai tilasta zukatan bayi zai tilasta zukatan mutanen kwarai zaka ji kana son masoyin Allah haka kawai zaka ji kana son masoyin Allah wannan alamar kana son masoyin Allah ya nuna cewa kai ma kana da imani domin mutumin banza bai samu haka wa idza gaba abdan manzo Allah yake to kamar yanda idan Allah yana son bawa yake haka to haka kuma idan Allah bai son bawa Allah ta saba mu bane idan Allah bai son wani bawa haka yake yi zai kira malaika Jibril ce masa inni ubghibu fulanan fa abghib ba ni son wani don haka kai ma karka so shi Allah ka kare haka nan mala'ika jibril zai kira waɗannan mala'iku ya sanar da su kuma ya ba su wannan umarni daga Allah subhanahu wata'ala kun ga wannan babu shakka darasi ne shi yasa Allah yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ka san abin da waɗannan manyan mala'iku suke muhawara akai saboda son mu dole ga mala'ika tunda son mu dole ne ga mala'ika ya zama sun damu da al'amarin mu kamar yadda ka san mutum ne idan ya damu da harkar kasa gari ya waye zai rika neman jaridu mala'ika ya damu da al'amarin musulmi saboda haka yana duba sha'aninsa yana roƙa masa Allah yana taimaka mishi haka wannan babu shakka darasi ne da wannan hadisi yake karanta da abu na biyu shine hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin mafarki ga sahabban bare ma mafarki na annabawa nauyi ne na wahayi kamar yadda ibn rajab yayi magana a kai hadithun mu'az bin jabal dalilun ala anna man ra'a ru'ya yasurruhu fa innahu yaqussuha ala ashabihi wannan ya nuna cewa idan kayi mafarki mai kyau to ya kamata ka sanar da masoya manzo Allah ya yi mafarki mai kyau mafarki ne mai daɗi saboda yake gaya masa yana gaya musu ga abin da na gani cikin wannan mafarki amma mafarki mai kyau ne kadai ake faɗa har ma a nemi bayani mafarki idan mara kyau ne ba a yi haka saboda hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa wanda suke magana game da fassara mafarki sau da yawa ma kamar yadda zo cikin hadisin samura bin jundub annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza kana nabi idza salla bi salatin akbar alaina bi wajhihi fa qala man ra'a minkum al-layla ru'ya sau da yawa bayan gama sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dubi sahabbai yace waye ya yi mafarki a cikin ku saboda zan fassara kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar a fassara mafarki amma idan mafarkin yana da kyau idan mafarki ba shi da kyau ba manzon Allah ya hana ya ce karka ba mu kowa labari illa dai idan mutum ya yi mafarki mara kyau abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharanta shine mutum ya ce a'udhu billah shine fal yata'awwad billahi min sharriha wa min sharri shaytan wal yasil salat ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka yi tofi sau uku ta hagunka wala yuhaddith biha ahadan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ba mu kowa labari hadisin yana sahihu sunan ibn majah yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2517 a sahihu sunan ibn majah hadisi na 3154 ba a son ka ba da labari mara kyau ga kowa amma idan labari mai kyau ne sai ka faɗa amma ga masoyi me yasa aka ce ga masoyi saboda albishir ne daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake laisa yabqa ba'di min an-nubuwwati illa ru'ya salih a bayan na tafi babu abin da ya saura na samun labari daga wajen Allah sai ta hanyar mafarki na kware idan dai manzon Allah ya tafi to hanyar samun labari daga Allah ta yi wannan hanyar kayan shi ta ta mafarki na kwarai kyau saboda haka mutumin kwarai kan yi mafarki mai kyau ko a masa mafarki mutum a yi mafarki mai kyau game da shi ko kuma shi da kanta ma ya mafarki mai kyau amma idan mutum ya mafarki mara kyau to ba shi da kyau ya karanta manzon Allah ya ce ah, wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tughra kada ya ba mu kowa labari saboda mafarkin ba zai cutar da shi ba kaga nan muke gane kuskure akwai da yawa mutane da ke yin mafarki mara kyau sai su kama aikata wasu abubuwa wai suna ganin mafarkin zai cutar da su la Allah yake kar ka gaya ma kowa ba zai cutar da kai ba abinda ake so da kai shine kai a'udhu billahi minash da rajim kai tofi ta hagunka sau uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace na hudu wali yakum yusalli wannan yana sahih sunan ibn majah mutum ya tashi yayi nafila raka'a biyu idan ma ya damu game da wannan mafarki da yayi ka tashi kai na nafila a biyu sai ka koma ka kwanta shikenan ba abin da zai faru inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa la tahawwal an janbihi alladhi kana alayhi wannan hadisin yana sahihu muslim idan ka sake kwanciya ba to sai ka canza kwanciya in da kana tsakin dama ne ka koma tsakin hagu idan kana tsakin hagu ne ka dawo tsakin dama shine shine wal yatahawwal an janbi mutum ya juya daga wancan gefen wanda yake kwance wanda ya wannan mummunan mafarki a kai a mun ce ilimin da hadisin ya kunta yana da yawa to malam yana mun isharar cewa lokaci yayi Allah madaukaki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allah madaukaki ya sa mu iya aiki da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara kaunar addini a tsakaninmu الله سبحانه وتعالى يكاد كريم قيوم مؤمن القيامة السلام عليكم ورحمة الله